to zaman mu anan kun san lokacin da yan uwa suka tattaro lokacin lokacin da aka faso na aka kawo nuna so sai yan uwa suka zo nan suna cewa a sake mu an maza harorin a sake mu ya dan yawaita mutane suna fifitowa to sai su mutane suna tunanin cewa a ah, to ai yadda za a yi ai dabara ne a koma da shi Kaduna ne a ce ba ruwan gwamnatin tarayya wai gwamnatin Kaduna ne to shine suka tattara mu suka kai mu Kaduna suka kai mu kotu wai mun yi laifi ne wai a Kaduna wai gwamnatin jihar Kaduna ta ke kara to sun ce to wa za idan mutum ma zai maka wayo ya kamata ya zama ya fi ka wayo ko gowa gaba ne ya kamata wanda zai maka wayo ya fi wayo ne ka san yaro karamin ana so a mashi wayo an fi shi wayo sai a mashi wayo to amma koyaushe kuke da wayo hmm? shi shi su manya-manya nasu da yawan su kanninmu ne in sun yi boko sai kuma wanda suke gaba da so ba su ma yi bokon ba <laughs> kamar janar mai bindiga shi bai yi bokon ba To wanda suka yi bokon kuma duk ƙanninmu ne a boko din <laughs> gane su sun san da haka nan ka gane to wanda sai kuma za a yi mana wayo soja aka tura suka je suka yi ta'asan da suka yi suka kashe suka kona suka yi ba abin da ba su yi to sannan kuma sai aka zo aka ce wai gwamnatin jihar Kaduna har ma shi gwamnatin jihar Kaduna ya taɓa wai sai na mana magana da ni sai yana ga min wacce wai shi kaza kaza har na daka masa tsawa daka masa tsawa yi. na kira shi na ce kai na so kana da sojin, kai eh, din wane <laughs> ya za soji yi soja abu ka ce kai kai ne wane